Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau talata, wadda ta yi daidai da biyar ga watan Oktoba shekara ta da da 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. shugaban faransa emmanuel macron ya gana da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da kasashen biyu ke kai ruwa rana wani bincike ya kara jaddada ingancin allurar covid-19 ta pfizer sai dai ya nuna cewa tasirinta na raguwa bayan wata shida da yin allura ta biyu koriya ta arewa na ɗaukan wasu matakai da ake kyautu zaton yunkuri ne na cire kanta a matsayin saniyar ware kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin halin da hajiya gwaggo mai ɗakin gwamnan jihar Kano take ciki a game da rahotanni da ke cewar tana hannun hukumar EFCC. Wannan hukuma ba ta kama ta ba, ba ta tsare ta ba, kuma ko yau da safen nan na yi magana da mai girma gwamna masana kuwa na ganin cewar da sake akan matakai da wasu gwamnoni ke ɗauka a game da yaƙi da 'yan ta'adda na katse layukan sadarwa 'yan ta'adda sun ta'azzare mu sun hana mu mu je daji kuma gwamnati ta hana mu ci kasuwa muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adibi halin da muke ciki kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun rahotanni bayan nan kuma za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da kasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Blinken na ziyara a Paris ne don tattauna yadda Amurka da Faransa za su ƙara yauƙin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaƙa ta tsaro da Amurka, Birtaniya da Australia suka kulla. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ganawar blinken da macron ba ta cikin jadawalin ayyukan da sakatar harkokin wajen amurka ya tsara zai yi a ziyarar tasa kuma sun kwashe minti arba'in ne suna tattaunawa da macron din da safe yau talatin nan blinken ya fara ganawa da takwaran aikinsa na faransa jean-yves le drian kazalika ziyarar tasa ta hada da tattaunawa da mai bada shawara kan harkar tsaron faransa emmanuel bon tare da yin jawabi a wani taron haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki a ranar 15 ga watan satumba gwamnatin joe biden ta sanar da wata matsaya da ta shafi tsaro wacce suka cimma da birtaniya da australia karkashin matsayar australia za ta samu damar kera jiragen yakin ruwa masu nutso da ake kira submarine guda takwas ta hanyar amfani da fasaha amurka waɗanda ake sarrafa su da fasahar nukiliya wannan yarjejeniya na zuwa ne bayan da australia ta janye daga wani cinikin da take yi da faransa wajen samun irin waɗannan jirage masu amfani da mai da wutar lantarki lamarin da ya fusata faransa har ta janye jikadinta da ke amurka da australia wani sabon bincike da gudanar ya nuna cewa allurar covid-19 ta pfizer na da ingancin da ya kai kashi casa'in ta yadda amfaninta a jikin mutum zai kai tsawon wata shida idan mutum ya allura ta biyu binciken na nufin allurar za ta iya hana kaiwa ga kwanciya asibiti ko da mutum ya kamu da kwayar cutar ta coronavirus masu bincike a pfizer da asibitin kaiser permanente na amurka sun duba bayanan mutum miliyan 3.4 da suka kasance mambobin kaiser a kudancin california a tsakanin watan disambar 2020 da agustan wannan shekara wajen fitar da sakamakon wannan bincike binciken wanda aka wallafa shi a ranar litinin a jaridar lafiya ta lancet labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamu mu kai ga kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahotonmu na farko. Tun bayan wasu rahotanni da ke yawo a kafafe daban-daban waɗanda ke bayyanar da cewar hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya ta EFCC ta tsare hajiya gwaggo uwar gidan gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje don amsa tambayoyi akan wasu zarge-zarge na zarmiya. wanda ake cewar babban ɗanta ya gabatar da sunanta sai dai gwamnatin ta jihar kano ta karyata wannan labarin abokin aikinmu mahmud ibrahim kwari daga jihar kano ya aiko muna da ƙarin bayani tun a daren jiya ne dai wasu jaridun najeriya suka wallafa cewa mai ɗakin gwamnan na kano hajiya hafsat umar ganduje ta ba kunci shalkwatar hukumar ta efcc a can abuja jiya litinin domin amsa wasu tambayoyi game da zargin amfani da gwamnati wajen azuta kai ta hanyar hada-hadar fulotan gwamnati kamar yadda jaridun suka ruwaito hajiya hafsa ganduje ta shafe rana da daren jiya litinin a shalkwatar hukumar ta efcc kuma zuwa wayewar garin yau talata za ta ci gaba da amsa tambayoyi daga jami'an hukumar sai dai gwamnatin jihar kano ta musanta wannan batu amma ta tabbatar da cewa hafsat umar ganduje na tare da mai gidanta a can abuja kwamar muhammad garba shine kwamishinan labaru na kano a sani na wannan hukuma ba ta kama ta ba ba ta tsare ta ba kuma ko yau da safen nan na yi magana da mai girma gwamna kuma na tabbata cewa mai girma matar gwamnati na gida abin da na sani shi zan faɗa kuma na tabbatar da cewa su hukumar efcc an yi abubuwan da suke yi ba sa yin takure yawanci in sun gayyaci mutane ko sun tsare su ko sun kama su yawanci ai sukan bayyana saboda ta yi hukumar EFCC ne ya kamata a ce su ne za su tabbatar da wannan magana ko ba su ba. Sai dai kwamishinan labarun na Kano ya tabbatar da cewa Hajiya Hafsat Ganduje tana Abuja ko da yake wasu rahotanni na cewa da sanyin safiyar yau Talata ta bayyana a Kano. Ba dama ba ta gari da ita gwamna sun yi tafiya saboda haka ina da masaniya cewa sun je Abuja sun gwamna yana da wasu ayyuka na tuntuɓi kakakin shiyar kano na hukumar efcc malam idris ya ce ba shi da masaniya dangane da wannan batu la'akari da cewa dama tun da fari an gabatar da wannan korafi ne a shalkwatar hukumar su da ke can abuja shi kuwa kakakin efcc na kasa baki daya mr wilson da na tuntube shi ta wayar tarho wayarsa a kashe kuma bai amsa min saƙon karta kwana da na tura ta wayar ba kimanin makonni biyu da suka gabata ne hukumar ta efcc ta ayyana neman mai ɗakin gwamnan na kano biyo bayan takardar korafi da ɗanta abdulaziz ganduje ya miƙa wa hukumar a cikin takardar abdulaziz ganduje ya yi kirarin cewa ya yi silar mu'amalar kuɗi ta dubban dala tsakanin mai ɗakin gwamnan da wani ɗan kasuwa da ke muradin mallakar wasu a birnin kano da kewaye abdulaziz ya ce bayan kimanin watanni uku da ba da kudaden batun samar da fulotan ya tura. al'amarin da ya sanya ɗan kasuwar ya nemi kuɗi su dawo gida rashin cimma nasara akan haka ne ya sanya shi abdulaziz ya miƙa maganar ga ofishin hukumar efcc a can birnin tarayya abuja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Shugabannin duniya, 'yan siyasa da fitattun mawaka na daga cikin dubban mutanen da aka bayyana cewa suna ɓoye maƙudan kudade ta wasu hanyoyi daban-daban musamman a kamfanoni a sassan duniya. Wasu takardu da ake kira Pandora Papers waɗanda aka wallafa a ranar Lahadi na daga cikin bayanan da aka kwarmata na wasu takardu da yawan su ya kai kusan miliyan goma sha biyu waɗanda aka samu daga kamfanonin lauyoyi inda suka yi ƙarin haske kan yadda ake ɓoye kuɗaɗe a ƙasashen ƙetare cikin sirri wasu 'yan jarida sama da 600 ne suke aiki akan waɗannan takardu daga cikin bayanan da takardun na pandora suka fallasa waɗanda suka fi jan hankali akwai dukiyar da shugaban azerbaijan ilham aliyev da iyalansa suka ɓoye bayanan sun nuna cewa aliyu da abokanan hulɗarsa sun yi cinikin gidaje a birtaniya da su suka haura dala miliyan 544 cikin shekaru goma sha biyar a wannan mako koriya ta arewa ta ɗauki wasu matakai na ƙarfafa dangantakarta da makwabcinta ta kudu inda suka buɗe wasu hanyoyin sadarwa don tattauna yadda ƙasashen biyu za su ƙara hulɗar hulɗarsu jami'an koriya ta arewa sun nuna alamar za su ɗauki wasu muhimman matakai a nan gaba waɗanda za su hada da wani taron koli da za a shirya tsakanin manyan shugabannin ƙasashen biyu a wani mataki na kawo ƙarshen yakin da suke yi tun a shekarun 1950 ƙasashen biyu suke cikin yanayi na yaƙi a kaikaice wanda suka kawo sa ta hanyar tsagaita wuta maimakon ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya koriya ta kudu wacce ta kwashe shekara biyu tana ƙoƙarin shawo kan makwabcinta ta arewa kan ayi zaman sulhu ta nuna ƙwarin gwiwar yiwuwar wannan lamari tare da yin taka tsantsan ma'aikatar da ke kula da haɗin kan ƙasashen biyu a birnin sol wacce ke tuntubar koriya ta arewa labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia shiga taskar rahotanni. A Najeriya dai matakan da wasu gwamnonin jihohi suke ɗauka na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci, musamman katse layukan sadarwa na ci gaba da jefa jama'a cikin halin ihun ka banza. Domin kuwa 'yan bindigar na ci gaba da addabar mutane ba tare da an ji kokensu ba, duk kuwa da ɗaukan waɗannan matakai na katse layukan. Daga jihar Sokoto, Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi muna nazarin wannan matsalar a wannan rahoto da ya haɗa muna. yanzu haka al'ummomi a wasu jihohin arewacin najeriya na cikin yanayin dokokin da gwamnatocinsu suka saka don kada gwiwar 'yan fashin daji ko da za a samu sauki ga matsalolin da suke haifarwa ciki kuwa har da katse hanyoyin sadarwa wannan yanayin dai bai hana 'yan fashin dajin ba ci gaba da kai farmaki ga al'umma duk da yake dukkan su waɗannan dokokin suna shafuwar su a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya irin hakan yake faruwa kamar yadda barayi suka shiga yankin gudu da ke arewacin jihar inda suka sace wata mata aure su kuwa yan banga suka bi su cikin daji inda nan take jini ya malala bello kila bacaka shine shugaban karamar hukumar mulkin tagudu. to gaskiya an je da mutane da bigilan sun je da yawa har sun isa inda suke sai kuma sun yi raguna suna gasawa suna ci haka suka isa sai da suka bari sun zo tsakiya sai suka bude musu haka suka san mutanen mu binne da su ga halbaru ga to bugun harko dai nan sun hara buge man mutum guda sun ka halbe mutum mutumin guda da kafa sai aka sauri aka kawo shi asibiti to shi muka je muka yi treating ne hmm. to da abin da ya arangama ta yi yawa sai mutane suka dawo To muka je ni je ni kira sojoji dama an station da sojoji nan balle na je na ga sojoji da muka yi magana da su Allah taimake mu rana na aka tura da enforcement muka je dai aka yi ta sacin aka yi ta sacin abu da muka samu dai waɗanda muka isko matattu gawa biyar sun kone babura guda shida to yanzu ina dawo yanzu magana gada muka da ke na biya wani ƙauye sai aka suka ce mini jiya sun cinto gawa biyu cikin daji amma sun je sun rufe su kaga gawa bakwai kenan dai na jehin vigilante to can yanzu abinda suka tabbas sun kashe musu kusan mutum takwas to amma sun kauce mutane su sun gudu da su a yankin gwaran yau ma bayanai sun nuna cewa yan bindigar sun kai hari inda waɗanda suka danga harbin kan mai uwa da wabi inda nan take suka hallaka akalla mutane hudu da ne mijin ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar amma da ya ce babu wani bayani a hukumanci Eh, yan kasar da na ci gaba da mamakin daukar matakan da gwamnatoci ke yi amma ba a yin wata azama ta farautar barayin da mai matakan kadai ba za su kawo sauki da kansu ba dole sai an motsa a cewar bashar altina goyawa shugaban rundunar adalci a jihar sokoto amma an samu mutum matsi ba a sa wanda zai hada da shi ba ya taso yana jin yunwa kuma suna da makami dole shi zo cikin jama'a a shi samu abinci kada kowa yana iya hallakawa don shi samu abinci wannan shi ne abin da ke faruwa ta bacin sokoto da wasu wurare na yankin lafara irin shinkafi a jihar kebe ma yankin bena da ke masarautar zuru matakan da aka ɗauka suna ci gaba da ta'azzarar da al'amuran rayuwa a cewar wasu mazauna yankin yan ta'adda suna nan yawo suke yi kilomita biyu da kahe ta gabas gabe na kamun mutum suke yi su wuce da shi cikin daji abincin da za su je su ɗebo babu shi ga 'yan ta'adda sun hana su zuwa shin waya gwamnati jihar kyau take so ne da garin bena da ƙasar bena baki ɗaya. 'yan ta'adda sun ta'azzare mu sun hana mu mu je daji kuma gwamnati ta hana mu mu ci kasuwa muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adibi halin da muke ciki. dama dai masu sharhi akan lamarin yau da kullum musamman akan harkar tsaro sun bayar da shawarar cewa kamata ya waɗannan matakai da ake ɗauka su kasance na wani ɗan lokaci domin idan suka tsawaita sukan iya haifar da wasu matsaloli na daban muhammad nasir da amurka daga sokoto a najeriya baya ga batun tsaro sai kuma na cimaka a wani rahoto da ta fitar kungiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewar dubban mazauna yankin jihar ta liberi na cikin yanayin yiwuwar fuskantar barazanar karancin abinci sakamakon tabarbarewar al'amuran tsaro inda 'yan ta'adda suka hana gudanar da ayyukan noma. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma a birnin Yamai ya nazarci wannan rahoto ga kuma rahoton da ya haɗa muna. Garuruwa akalla 445 ne aka gano cewa sun fada cikin yanayin karancin abinci a jihar Tilaberi bayan da jama'a ta kaurace gonaki a bana yayin da kasuwanni da dama suka daina ci sanadiyar kisan da 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a gonakinsu ko kuma a kan hanyar zuwa cin kasuwa. Rahoton na kungiyar agashi ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ya ce mutane kusan dubu shida ne ke fuskantar wannan barazana ta karancin abinci dr modibo traore shine shugaban reshen wannan kungiya a niger Nous sommes à la fin de la campagne agricole pour euh, 2021. Euh, ces populations n'ayant pas pu cultiver, donc. Ya ce an zo ƙarshen damanar shekarar 2021. Kasancewar waɗannan al'ummomi ba su yi noma ba, ba makawa za a yi fama da yunwa a wasu sassan jihar Tilaberi, kamar su Walam, da bani bango da filinge har ma da torodi da sai sakamakon matsalar tsaron da ta hana dubban mutane zuwa gonakinsu ya kamata a san cewa yanki ne da ke da 'yan gudun hijirar cikin gida fiye da dubu ɗari baya ga dubban 'yan mali da 'yan burkina faso da ke hijira plusieurs couches de vulnerabilité et de risque qui s'ajoutent karkarar anzuru na daga cikin wuraren da aka yi fama da irin wannan tashin hankali da ya hana jama'a aiki a dashi magashin garin sarakwara halidu zibo ya yi mana karin bayani eh, akwai garuruwan da mutane ba su samu dama su yi eh, nomansu saboda lokacin eh, damana ya fara mutum uku sun tafi cikin gonansu terrorist sun kashe su to terrorist ba su samu dama su yi bannan suna so sai dai su sun gani mutum yana cikin gonansu su lallaba cikin dare ko haka su zo su kashe su. Gundumar Bani Bango mai mabukata dubu saba'in da tara na kan gaba a yawan waɗanda wannan matsala ke shafa in ji rahoton na OCHA. Wani ɗarajin kare hakkin jama'a Muhammadu Halli ya yi kira a dubi halin da al'ummar yankin Tilabere ke ciki. Wanda duk da abinci ne tsawon tsohon ajiya zuwa za ya kashe kulle. Abin da muka jira da hukumomin da abin da kungiyoyi masu hannu da shuni dan tallafi na na taimako wanda za a ba mutane kyauta ko kuma wanda kowa da za a saida musu da ruhusa na da a kashi da gaugawa ka a tai a ce wai kaka ce a bai sai bayan kaka lokacin wannan firar da suka ce mata sudir. Baya ga batun taɓarɓarewar tsaro kungiyar ta OCHA ta ce ɗaukewar ruwan sama a wani lokacin da amfanin gonaki ke ƙoƙarin kosawa a damanar da ta gabata da illolin annobar corona na daga cikin dalilan da suka jefa jama'ar yankin Tilaberi cikin wannan yanayi na yiwuwar fuskantar barazanar karancin abinci. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. To baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masauraran mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a majalisar wakilan najeriya munir babba dan agundi da dr gidadu jami'a a hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar sannan na uku akwai abin da ake cewa plant variety protection bill shi kuma doka ce aka kawo ta wadda yake zai taimaka wajen yin bincike a fito da tsire-tsire masu inganci wanda kuma zai ba da dama a mutane ko bayan gwamnati su shigo su ga cewa za su iya taimakawa wajen yin bincike misali ina so in fito da iri mai inganci wanda ike misali in na ɗau irin shinkafa wanda misali idan an sami flood an samu ambaliyar ruwa ba zai zo ya share min wannan shinkafa ya tafi da ita ba wannan bincike da na yi misali ne a matsayina na ɗan kasuwa ko kuma private company company na musamman a manomi dai ko ba manomi ba ne a ina gaya miki yadda shi wannan doka za ta yi amfani ne mhm. shi manomi mai amfani da abin ne ni kuma in na je na yi bincike misali na fito da wani abu mai inganci to wannan bil ya yi protecting ya cewa duk wanda zai amfani da shi ina da wani abu na kwamishin ko kuma kamasho da za a dan bani domin in ci gaba da bincike na kuma wannan shine zai haɓaka aikin gona a ƙasa wannan shi ma shugaban ƙasa ya sa hannu a kansa kuma muna gode wa mai girma shugaban ƙasa domin sannan akwai wani bil shi ma yanzu da ike gaba an riga an yi fasin nasa ina gaban yanzu shugaban kasa a sa hannu shi ma ni na yi shi wato nigerian institute of agriculturist wato ana so a sami wani jadawali ko kuma wata institute wadda zai zama duk wanda ike ya yi karatun noma fanni-fanni daban-daban to zai zo karkashin wannan inuwa ta wannan nigerian institute of agriculture ya zama cewa yana ƙarƙashin ta nan in gwamnati tana neman shawarwari na noma tana neman abubuwa to za ta nemi wannan kungiya kamar irin yadda muke ganin nigerian bar association nigerian institute of arbitrators waye-waye da sauransu irin wannan dai to wannan shine abin da muke kokarin mu ga cewa an samu wannan institute domin ita harkar noma tana da fanni daban-daban daban-daban idan muka bari zai zama cewa misali yanzu akwai nigerian institute of animal science hmm. akwai nigerian institute of soil science to idan ka bari dole za a ce kowa sai ce sai an masa institute kowa sai an masa gurbi na yadda zai kula da sha'anin yadda ake yin ayyukan da suka shafe su misali akwai abin da ake cewa agronomy a harkar noma wato masu kula da yadda harkokin noma da yake tafiya tun daga shuka har zuwa ya tsira ya zama abinci wato agronomy to duk idan aka zo yanzu karkashin inuwa daya to zai sauƙaƙa mana abubuwan ya zama cewa mun samu abu ɗaya da za a dinga yin tafiya da murya ɗaya wajen taimakawa harkar noma a wannan ƙasa ta ta najeriya ba ma najeriya ba da west africa da duka afirka baki ɗaya to wannan doka da aka samu suna plant variety ko kuma dokar da ka kawo wanda yanzu har kuka riga kuka amince da ita na iri ɗin menene tasirinsa me amfanin shi ga manoma to amfaninsa shine za a yi abu za a fito da ire-ire masu inganci wanda zai tafi hannun manoma sannan na biyu shi kansa wannan doka za ta ba da dama ga wasu daga ko kasashenmu na afirka ko daga kasashen tura ko daga wani guri su zo su sa hannun jari wajen bincike da cewa a samu wani abu mai inganci wanda zai taimaka wa manomi a kan abin da yake shuka domin ya sami yawan abin misali in kika ɗau yanzu a waken soya binciken waken soya da ike nan najeriya duk waken soyan da aka baka iri bai wahala ka wuce tan biyu da rabi a hekta ɗaya amma in kika tafi ƙasar brazil da ƙasar america za ki ga kina samun har ton goma a kan wannan abin to duk wannan ya danganta ga irin wannan bincike da dama da aka ba wa wasu suka shigo suka yi to wannan shine hanyar da za a bi a inganta noma sannan kuma abin da ake cewa ka jawo abin nan kamar investment ka jawo wani abu da zai taimaki harkar noma a ƙasar kuma za a samu aikin yi za a samu abubuwa da yawa to wannan shine abin da wannan bill yake kokarin yake kokarin ya kawo wa ƙasa domin ingancinsa. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. zo ga faifan wasiƙun masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne. daga kawu mai ruwa bajoga da aliku auta kafinta yalwa inda suka ce salam voa fatan alkhairi zuwa ga ma'aikatanku maza da mata bisa irin damar da kuke bamu domin mu isar da sakonninmu zuwa ga hukumomi waɗanda ba za mu samu damar iso inda su suke ba amma ta wannan kafa za mu samu damar isar da abin da ke ci mana tuwo a kwarya dangane da abubuwan da suke yi daga ƙarshe muna godiya sosai allah ya ƙara muku ɗaukaka da basira to mun gode. daga nan kuma sai saƙo daga shewa adamu rijau inda ya ce katsewar shafukan sada zumunta na facebook whatsapp instagram da messenger a jiya litinin ya jefa biliyoyin jama'a cikin wani hali to ina kuma a ce numfashi ne aka ɗauke ko da na minti biyar ne saboda haka wallahi jama'a mu ji tsoron allah domin abin da ya faru jiya wani babban darasin koyo ne a gare mu To shi kuma Husaini Ali mai gishiri da jau cewa ya yi. Salam VOA Hausa. A yau take ranar malamai ta duniya. Don haka nake amfani da wannan dama domin kira ga gwamnati da ta yi duba da halin da malaman makaranta suke ciki na karancin albashi da kuma karancin kayan aiki. Don haka ya zama wajibi ga gwamnati. da ta tashi tsaye domin kyautata harkar ilimi domin shine gishirin zaman duniya a ƙarshe ina roƙon allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan waɗanda na yi domin su to masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma kumanta za ku iya zuwa shafin mu na voahausa.com. ko kuma shafin mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.